amma idan ba a zauna ba sai a dakata da wa'azin kenan a inda yana so a ci gaba da karatu a zauna lafiya in ana so a ci gaba da karatu mana ya taso a zauna lafiya da ana rama ya zo muna so a ci gaba da karatu ko don girma Allah nan wurin a zauna nan zauna Allah ba su أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم رحمته ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن قرة إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب عليها ثمودا ناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخطيطا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي الظلمات إلا فتنة للناس إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فلا يزيدهم إلا بغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخبرتني إلى يوم القيامة فإن

وأجلب عليهم وأجلب عليهم بخيرك وردك وشاركهم وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي سبق سكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الخير خافية البصير الذي يبصر من التي سوداء فالماء الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يدير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطل من أحوال العباد جائل العلماء يتمثل في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالراجح من فاز بمتابعتهم والخاسر من هاد عن مشاهدتهم وصلاته وسلامه على حبيبه المصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي الى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والاكرام نحمده تعالى الذي خسر بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتهية الإسلامية الكريمة الفاضلة تهية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank <laughs> you. anguwar rogo round about a kuma cikin wannan gari na sokoto ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azi na addinin musulunci wa'azi wanda ƙungiyar jama'a a zara ta fi yara islamitin sunna ta jihar sokoto ta shirya domin wani abu da ake ce ribar kala waɗannan manya-manyan maluma da kuke gari tare da majalisar malamai ta ƙungiyar izana ta ƙasa da kuma ƙasa ƙungiyar izana ta ƙasa shi ɗaya kake gabatar da taro a wannan gari na sakkwata fadin jihar da kuhu. Mutum da maluma za su shigo cikin gari sai ƙungiyar izala ta kira ta zuwa kamata ke amfani da wannan dama a matsayin tabbatawa da aka san su da son wa'azi a shirya wa'azi da yi a tunatar da su wasu matsaloli da suka shafi addinin musulunci wannan ne dalilin da yasa aka yi amfani da wannan dama aka shirya wannan wa'azi ku saurara idan tare ya tare irin wannan dama ba ma tsammanin wato a samu cikakkiyar natsuwa irin wacce muke bukata a saurara a saurara masu sa bulala a daidai sa bulala ana dukkan jama'a ko yi haƙuri duk wanda kai ga ya zo wannan wuri ƙaunar Allah da mazan Allah ne ta kawo su. ko yi haƙuri duk wanda kai gani a wannan wuri masoyin Allah masoyin mazan Allah sallallahu alaihi da sallam matsalar da aka samu in zana ta yi kira bayan Allah su ansa sai kuke ta cika ta zaɓe ta yi ambaliya taron mu da yau a sokoto zani nake kaman ba yan izalan mutane ne jalla ba wataƙila hada yan izalan aljanu aljanu sun bayyana a wannan to ta ga tare irin wannan su hankali Allah ta'ala ya sa mu zaki ku ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wa'azi ne yana da take ta ce wa'azin mu ne shi ne aljanna da ta tuja ni da Allah ya sa ina ciki ana nan ma ba shin zama ne duk wanda yake so ya tafi aljanna ya ce Allahu akbar Allahu akbar اللهم اجعلنا من اهل الجنه to ku ya yara ku wani zai ce to yau malaman izala za su raba aljanna to ba aljanna za mu raba ba in izala ba ta raba aljanna idan ka ji mai wa'azi yana raba aljanna to ɗan bid'a ne dan bid'ar ma wanda ba kurba ya da ya sun fada ya cike cikin bid'a ne malaman sunna ba ta raba aljanna mun taɓa zuwa wa'azi da ana rama nasu da dan a ƙasar a birnin Abuja. Mun je wata anguwa wa abu muka samu wani malami ya zo kan daga nan Najeriya. Da malamin ya je bayan ya gama ba da tarihin sa da karamomin gidansu sai ya raba filin kashi biyu. Ya ce sai yaran da ke gefen dama daga nan zuwa nan. na gafarta muku sun zama ya aljanna waɗanda ke da gare zuwa na abin da gani ka tsare ya zama waɗanda ke da gare zuwa na ji a gudun take kana da zuwa na zaka dawa ku ji abin da zai ba ku mamaki waɗanda aka ce muku yan aljanna sai ka mun kallo suna murna suna ta gama muka yau an gama waɗanda aka ce sai da bi suka rinka faɗuwa ƙasa suna kuka ana nan na ana Allah sarki hakuri a ne da gome ai da gome da gome da gome ne ya ce ya ba ta aljanna da ta yarda ne ya ce wanda ba da aka raba aljanna aka ba shi ne ne da ranar ko ta biya ka dawa da shi a masallaci a sallah da an zai gana an ce da zazzafi ya ce kai saurara bai sai da ke tsaya mu da mun abincin daga nan duniya mun san matsayin da ya ce ba. Babu wani matsayin da ya sani. sai dai ku saurara malumar sunna shi ba raba aljanna za su shiga ta ba amma za su faɗa maka hanyar da za ka bi ka shiga aljanna za su koya maka yadda za ka shiga aljanna ku saurara ku sayin da yawa ɗaukar ɗan Allah ya ƙara masa yadda yace wata rana muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai rahayi ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan abin da yake da shi ya yare sai da zai Allah ya daga hannun jikin na da yana addu'a yana cewa yi zidna wa latin kusura wa na wa latin hinna yana cewa ya Allah ka ƙara mana karka rage mana ya Allah ka girmama mu kada ka wulakanta mu ya Allah ka ba mu kada ka hana mu bayan da Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama wannan addu'a sai ya karbi sahabbai ya karbi kai ba an da duk wanda ya karanta su ya zai shiga aljanna ranar duk wanda ka karanta ayoyi ka ta ka kiyaye su a rayuwarka annabi ya ce ran ana neman dan aljanna idan aka same ka an samu kenan ayoyi ne za mu karanta a hali yanzu duk wanda ya saurare su da kyau ya yi aiki da su ya kiyaye su annabi ya ce mu masa albishir ki dan aljanna ne saboda haka in kana son shiga aljanna ka saurara na nuna maka hanyar da za ka bi mu koya maka ina za ka tsara dama mu koya maka ina za ka tace burki za ka tace burki sai ka bar aljanna malaika ya buɗe maka jet ne right ne Allah ta'ala ya samu dace أنا rama أنا ba da sun kace ce kada الرحمن الرحيم أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون الذين هم للزكاه فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون نعم. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين

Allah madauki sarki ce kadi aflahal mu'minu haqiqa mu'minu sun samu babbar rabo inji Allah aflahal mu'minun mu'minai Allah ya ce sun samu babbar rabo Allahumma ja'alna min al-mu'minina al-muslimin Allah ka sa muna cikin mu'minai masu samun babbar rabo Allah da kansa ya ce sun samu rabo a ranar tashin alkiyama kamar an tambayi Allah ya ubangiji Suwa wane ne wannan mu'minan sannan wani rabo suka samu sai Allah ya fara faɗa mana su wane ne mu'minan kamin ya gaya mana rabon da za su samu ranar tashi a kiyama kai zama mai imani yana da wahala sai Allah ya fara ba da ta farko sai ne fi sai Allah ya ce allazi da hunsu ne waɗanda fi salatihim a cikin sallar su khashi'una suna yin kushuri sai ake ce kushuri a sallah abinda ake ce kushuri a sallah malamai suka ce kushuri ya kasu kashi biyu akwai kushuri na zuciya akwai kushuri na gabai yaya kushuri na gabai yake a samu yayin da kake sallah ka fuskanci al'umma, fuskar kana kallon al'umma. kirjinka na kallon alƙibla ƙafafunka na kallon alƙibla sannan ka ɗaukar da can da ƙasa idanunka na kallon inda kake yin sujada Domin sosai-sosai ba wasa da gemu akwai wanda ya yana sallah in ya tuna da muhimmancin gemu ya zai ciro ku wani ya sace gemu ya sace ya sace mai aljihu ya saboda aiki wannan ba ta samu kusuri ba ta samu kusuri ba wani idan yana yin sallah yana wasa da hannu to yana duk masu sauki da sai ka samu dan bid'a yana sallah dan bid'a a kasuwa yana sallah kun san abin da zai faru yana sallah yana ciniki ana alhaji kashin tattace nawa nawa wai sallah ake ana ciniki har ya sallama bayan an taya wai har a ba shi kuɗi ya daga tuntuna ya ba da canji ya yi ban kwana wani sallah ake ba da masallar a wannan sallar ta zama babu kusuri a ciki sallah da kusuri a ga ka tsaya kan ka fuskanci ubangiji a daidai wannan lokaci wannan shi ake so kusuri na gatsari abin da ake so kusuri na zuciya shi ne zuciyarka daga sanda kai kan tsaya harama to ba ka sa ka tuna matarka ba ka tuna ayyanka ba ka tuna kasuwa ba ka tuna APC ba ka tuna PDP ba ka tuna abga ba ka tuna amarya ba ka tuna bota ba ka tuna ofis ba ka tuna wa kake ni ba ba ka tuna wa kake ni ka dan da Allah zai wanda kuke tunawa a wannan lokaci zuciyarka ta saba zuwa ga zuwa ga Allah wannan shi ne ake so ku shiri. ya ku bayin Allah sallah tana da girma sallah tana da daraja sallah tana da muhimmanci cikin addinin musulunci wajibi ne idan kana son ka shiga aljanna sai ka zama mai kiyaye sallah kana yin sallar ka da kusuri kamin ka samu cimma cikin ɗan aljanna Allah ka ba mu ita kiyaye sallah da kusuri wannan ba isa ba sallar da ta da ɗauko ta da kai ta masallaci sallar ka tana gina a je ta cikin gina sallar dare a je cikin gina ya ballayin yi kusa da katifar matarka annabi ba su kala kintiran matarka yake yi ayin ta rabu wannan ana tafi annabi ya tashi da zama na kiyamun laili da ya sai aiki kuma ta tsere idan ya kabbara haraba yana karatun qur'ani ta ce sai in liƙa kafa ta a cikin ɗaki na miƙa kafa ina bacci baya ta da ni in fara sai ƙarshen dare amma shi ne ne fara. farawa ce idan ya rufu ya zo da su zada da yake ɗakin ɗaya ne ba inda zai sa bai su da sai ranar ƙafata sai ya zunguri ƙafata da hannunsa sai ya ta ƙafata sai ya samu inda zai yi zada in ya gama zada ya miƙa yana karatu Qur'ani sai ya sake miƙa ƙafata a wannan lokaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma sallar fa'ila idan ya aka kai ta ka kai ta masallaci a samu ana jami'ar asuba da kai a masallaci jami'ar azahar da kai a masallaci jami'ar la'asar da kai a masallaci magariba da kai a masallaci insha da kai a masallaci sallar juma'a ka tafi da wuri malfaru da gaggautawa ta wannan karela ina farko ba ne ka ka rike ne ka ga yadda Allah zai rayuwar albarka wani zai ce ya dan fara fara da ka a asuba sallar asuba ta gobe yanzu ne Allah alƙawari sai ka samu gani matasa ta kasar dukoki ce duk tare da mai kowa ya yi kalla a kira da su da zuwa gani wanda ya yi Allah alƙawari zai yi ƙoƙarin tattare da su za a yi kalla kalla a kira shi Allah ya ce lallai da tallafin tattare da su da mutane da gani Allah ya kai idan ka kai mai kuma a jami sai ka daga hannun ka zabe wa Allah bayan ka gama ka ce Allah ka bani ikon yin azaba a jami idan kana da har azabi ka gode wa Allah ka roki Allah ya baka iko yin sallar asar idan kana da azabi ka gode wa Allah ka roki Allah ya baka iko yin sallar magriba za ka yi mamaki da Allah zai gyara rayuwarka kai ku kai ra ku ji sallar da tana ƙara wa ɗan adam daraja a wajen Allah الدكتور وكيل إبراهيم يا ترى تنسى من غير شعوة وين قراية aka biyo da gudu da ya rasa inda zai fara sai ya fada masallaci da Allah ya kalle ko wani da mun barawa za a je masallaci masu ne ne barawa da suka je suka wuce barawa na cikin masallaci a alhamdulillah ba ja ya ba ku ya ta sai ne da zuwa su ka ne suka ka wani da masallaci ba shiga ciki barawa ta ah, har masallaci ya shiga a gari sai ya zo ku kaji alƙibla kadar har ba ya fara lafiya mutane da suka shiga cikin masallacin suka ga na sallar nafila suka ce a ina fila yake ba jira inda gaba sai suka zauna rana an gaba zuwa sallah idan ka yi wani da sallar da wuri ai ma da kai na sallar da wuri ba aka yi gwamnati tsayuwa ƙarshen wata ba ta da jira tsayuwa dole ya rufu aka doguwa su jada aka ɗago ya gaji da ɗaiwa dole ya rufu aka yi su jada aka yi tafiya ya ga to yanzu ka riga rika da ni na rubuta kaddara wannan mataki barawo ya sallama assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah yana sallama mutanen da suka taso wawayawa da zai ya ɗauka zai gansu da sanda sai ya gansu cikin fara ana assalamu alaikum aka ramakalla ustaz sai aka rubuta shi wala ne kuma yake faruwa aka ce zo mu sai da mu sai aka ce kai kai mu ka je ba a barki da balawa ba sai gidan sarki sarki yana da apartment da saukar da manyan baki masu daraja wannan wata ce an kai shi wuri duk wata gora da ka samu ya samu an gama fage ta aure aka ce sai ka ci abinci ka ci gaba da hutawa zuwa gobe da safe za a kai ka gaban mai martaba bara ya zauna ya zai girki bi haƙƙi da gaskiya in ya zo ba sai ke Sai yi gare wannan wata hanya ta ɗauko ta sai daga sarki. Sarki ya ce kai bara ya ce abin da kai wata shi ya ce ka san ya sa na ce a zo da kai ya ce da sanin zan mai nasara. Ah, me zai ce don na yi sata? Ya ce bai sani ba. mai martaba ya ce ina da yaki ta isa aure farin jinin ta yayi yawa ƴaƴan sarakuna da ƴaƴan masu arziki ko ya nuka ya yawo ta da na rasa yadda zan yi sai na ga ya samu wani malami na kan da ya ci na kan ga ƴata wa zan aurewa buɗar bakin wannan malami sai ya ce zanyi ta hannun ɗan ya fi illa je ka samu mai tsoron Allah ka ba shi aurensa ya je ya samu ya je ya samu mai tsoron Allah sarki ya tafe na rasa ina zai harshe mai tsoron Allah a taurara kar ku bari waɗanda ke sama su ɗauke muku hankali ku tunani mai muke yana sarki ya tafe na rasa ina zai samu mai tsoron Allah sai ya ce a gari sai da tsakar dare a zai masallaci duk wanda aka samu a daren da yana lafiya to mai tsoron Allah ya kawo shi zan ba aure wanda ya sarki ya tafe ka da tura ka masallaci ya ta yi wani mutum bayan labari kuma da ya yi sun ban labari ba su taɓa ganin ɗaukar sallah da tsaron Allah da tsarin ruwan sallah ta ɗauka. Na Allah bai zai haɗa ne ya ce ɗaya mai sallah. Shi ne ya san da ni. Amma a nake haka. Kamin ya an kaya aka ci da biki aka ɗaura aure. Sarki ya ba ki farauta sannan aka ba ki katafarin gida aka aka aka aka aka wannan kai kai kai a zo haka sanya take da sani ba yake wannan da daga don Allah da da wannan darajar da don Allah ne su daraja yake gina gina gina gina da gina tana da daraja ko da daraja ne kuma ku rike sallah ku rike sallah a gari in kun samu gaba da zai ku tashi ko da aka abi ku yi wa Allah ku ga yadda Allah zai ɗaga ku ga yadda Allah zai yaye muku matsaloli ku ga yadda Allah zai ta muku ci gaba ku ga yadda Allah zai ta albarka a rayuwarku ku ga yadda Allah zai ta kowa a rayuwa ku ga yadda Allah zai da hankalinku ku ga yadda Allah zai da abokan ku ga yadda Allah zai wata da zai da aljulu ɗan kan dubi ne ya ɗan ɗan ɗan ɗan يجاتي الله يتكتب من أجل الجنة تقرسل الذين هم في ثلاثهم فهم يتنى بيان الله الذين هم عن الله معربون بالضمة لا بالضمة لا وإيش يا جاءت الله بالضمة لا بالضمة لا الله يقول عن الجنة يقول عن الجنة أه أحد السنة أحد السنة أحد السنة أي إزالة ولا سيادة في الإزالة جاءت الإزالة أزالة إزالة والذي أخر عن النبي سنة يا أنت تنجلين النبي يؤردون سنة كيف كيف باسا تجاهرك النجو بإن أنت النجو باسا ولي بابا هرك النجو على ديان الجنة ba harkar lagau a wajen masu imani da firɗi lagau kau da kai suke da firɗi lagau kau da kai suke wai ya tabi on lagwa ayawan wadan ayawan أعمالكم وقولوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام لهم لا نبتغي الجاهلين والذين لا يشهدون الزور لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما ما في إيمان هذا سباب لغو الجنة لأنه يسمى وين لنا لغو كنت أنا أجل سوى لغو cikin littafi kun san na dau kin down kun san lagau of life kun san lagau barbecue kun san lagau beach fire kun san lagau don prayer kun san lagau kada da mani soje kun san lagau gabaɗe kun san zai yi dawa kun san table tennis

bala'i da ke kawo bala'i a Najeriya na gawa harkar aure. Yanzu bari matashi yana samun suni a ce zai yi aure ka ga bala'i. Wallahi akwai wanda in zai yi aure sai an shirya program sati guda kwana bakwai. From Friday to next Friday, a kowace rana sai an tsokani Allah an yi wa Allah zanga-zanga. Kun san dalili? wai Allah ya ba shi kuɗi ya ba shi amarya laifin da Allah ya mutu wani irin bala'in ya yi a nan kakkato nan kakkato birnin shafi garin jikokin shafi na fadiyo garin jikokin ajiyar mafi garin jikokin muhammadu jami'a wai ake mutum zai mai aure idan ka kai kudi a hannunka ran da za a yi maza mai wai za a tura lagos za a je a zo da masu yin decoration a samu kudi a jirgin da wuta ga dangulok ga kore ga shudi ga bulu ga ɗoruwa wannan na mutuwa wannan na kamawa a ɗauko manyan manyan tv a kasa wasu za a zai mara ne a ɗaya kuma tawar da su biyu da nan na mata da suke karo shi za a ce a ɗauko a zo a fara mota duk wanda kake jin kasaita kana wuri wata ta sha street ne wata ta sha bazu wata ta ɗaura jarida wata ta ɗaura super watch sharkar a street wata ta ɗaura film ka zo wani gane a sassa ɗiyar a sassa ɗiyar an ta bi ai an ta ta ai maza da mata a ranar an yi rikin ba a zo a kwana ana tashewa nan zo ta tsiyayar amarya ne nan zo ta tsiyayar ango nan yayin amarya mata nan an bi aiki nan ya canje ya canje nan ya zargar ya zargar nan ya canje ya canje Love America and, and, and brave men. Love Allah, Jabba Teresa. Lay in Mawla, lay in Yuba, lay in, lay in. Àjọ ara ẹ̀sẹ̀ ṣe wa, ẹ̀ẹ́ ẹ̀ẹ́wà, ìtẹ́tẹ̀ ìwé ẹ̀bẹ̀rẹ̀ tana takawa tana kare biyoyi a cikin mazamaki a tiyata za ku ne Allah. Kun sai abin da ya ɗaka haushi, wai biyar amarya tana takawa tana zuwa. tana taka ya da ji har ya wasu yadda ya ake kuma za a ɗaya ruwa ɗan ya rage Sidan, har shi na buga ce, wata tsawar amarya tana buga da amarya, sai ka ta amarya da ce amarya wallahi sun yi sa, uwa ta iya rawa, ni wata ba ƙauya ce ba ta iya rawa ba, me yi tana ruwa karamin da a wurin wata mace ɗaya rana za ta je da zaka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato haka ana so a shi ana rama haka ana ka amara ta hauka maka da sun qur'ani ta hauka da ramu da sallatin duniya ta hauka alhamdu da tafiya zakka ta hauka da kace da imani kai da za ka wannan bayan an gano a rayuwa zan ƙarfi zan tabbata wanda ke zama wani ba su yi a idan ya yi jiki da ka lafi wallahi ba sai ka je abuja ba sai gwamnati idan ya yi jiki ita abin ban mawar je ka biya idan ya yi jiki ita abin ban mawar na gurbar sun a abokin an bai sanya su da adaryar a wajen mutum kamin a kai dama kan yana neman ta yanzu yana yana neman yarinya suka iskanci a kan titi idan auren ta zo za ta yi aure ina yana auren ta zai ba ya zo ya zauna mata gaggawa da yake kunya da kirkin iya da rinka rinka kuka ta wani ta zai ba yana ya gari ya ce ni yanzu in kin je ta zan tsara gari ki ba ni i am so sorry my heart is very is ba. an yi mana tana bai in da kuma tana yan hakuri na bebi ai ban da dabu ba ai sai mun ai ai ba da ba ai lokacin da ba muke lafi sai na yi ba matsala da ta yi ciki ba mu ala kuma da da daga wanda suka wata da ya ake bai bai kawai da sana sai an daura auren su ana hidimar biki yara ne mai zai yi shiga da ita zai shiga da su wani yanzu za ta aure ya sai da babu domin ba wannan sati da ake yi a wannan aure ya yi wani tafiya kai bai mai ba ta kasa sai da yi ba a kawai yana da ana kada ta kai ya kai da ta fi kan jere jawo ta problem Very, very dangerous. Trying to tell that very very nílé akọ́sílẹ̀ joy akọ́lẹ́lẹ́ joy akọ́ọ̀kọ́ joy akọ́sílẹ̀ joy akọ́sílẹ̀ joy akọ́bẹ̀ ìlú. Ilé ọmọ sí ilé ọmọ ní Kìáyà. Kùsẹ́ ìlú akọ́kọ́ sílẹ̀ joy àtúndẹ̀ yìí. Kàkọ́kọ́ kàtí ẹgbẹ́ ọ̀rẹ́ yẹn jẹ́ àti gàjẹ́bẹ́ sílùbàtì. Ga ka da kyau ga kwanan da shi gare na tsakaɗa shi sun zai sa da gare wanda ya gobe ga yan ɗan firi ga ɗan firi kulasuwa yau zan ya wanda ga idan ta ido a kansu wallahi su da anan ake mara da tarbiyyar ya lalata hadarin da ake zai da tsari ake lalatawa ba ƙarfi da ke biya na ƙarfin islamiyya ita gari da lalatawa malumar islamiyya suna iya mai tun kokari ana karantar da yan mata ana ba su tarbiyya gayi suna amfani da bukukuwa a nan ake mara kashi idan kana da ‘ya ka sa na ka tsare yadda ke magana da yadda ka san wane ne yadda ke zuwa yadda ka san wane ne ka sa ido ka kasa ka tsare ka jira ka laka da ka zo ka biya ɗaya da ka kasa da kai ke ya ce ka biya ne kawai ne ya ce ba dan da Allah ya yi Allah ba ba mai gida a hajji da Allah to ya dan kana biya ne haka da sani ba ba ba ana ce ka bi gidan kai da kura in ka je kai kada kar a sake sura da baka sani ba gari da wayewa samu faskare ka daure a bayan kariyar ta ka ta a kanka Allah yi ya fito Allah Allah